ta magana kin rabu da ni ya haka kai wallahi ka cika kunata kai ni na hawa na rabin dan gidan baba dan majalisa eh, mai wakiltar ku sau da tsahe rabu shi rabu ne nan ne ka koma haka wallahi ni na haka Allah ya mai da ni wallahi ko to ka ga umarnin mutum ya tsaya ya yarda da Allah kai kuma ka imani da baba zai kara sai mako jera to ka dai gani hutu na ne taho wallahi ina kashe ni to ka amfani ya alheri to ka ki atta ka kwai mi amfanin zaben ka to ba da hin baba bana komi sai ya ce sai an gan shi ni ban iya komi a to ai na ji an ce ko majalisa baka taba ci ko zo yan kashe ka baka sani ba to ina ne to ai ban yi karatu ba kai ko kawai ba dora ni an kai ba to ni cewa an kai dan Kano ma ma ya baya ga kwana ba abun da haka majalisa. To sai ka tona ma asiri duk abun da an ka gare ni ni dan gidan baba. he a can he da da kunsu tusu <laughs> kaga kaga illa rashin boko wallahi ko wallahi Allah kaga da ka imani da Allah ka yadda Allah ka yi baka yadda ba kai baban ka zema ga irin ta na yanzu ka dawo goro ko abin sayan goro kuma ka ga yanzu duk inda ka shiga cikin jama'a walakanci za a ma dan baka taimaki kowa ba wallahi ba wanda ne taimaka in banda can Abuja federal constituency can da ni buɗe gidan karuwai ni buɗe gidan karuwai ni bude gidan giya ba abun da ne In gaya ma ta magana eh shi wanga wanda yanzu mai girma gwamna ya ba ga kujera eh honorable eh sanusi sanusi garba rikiji eh na'am to bare in gaya ma ta magana shi Allah gare eh kai kuma baba gare ka wallahi ko to ga ni gaba iya ba shi.